ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بعد هكا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yau 25 na watan zulfa'ada daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga birnin maka zuwa Madina 1437 wanda ya dace da 28 na watan 8 takwas na shekarar dubu biyu da goma sha shida don ci gaba da muraja'a a cikin wannan littafi mai girma riyadu salihin na abu zakariya al'imam annawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a akwai haƙuri kun ga fuskan da ba ku saba da ita ba abin da ya sa kuwa zurfuka ne na yau da gobe malam ya yi tafiya bai dawo ba sai yau ya dawo kuma a makare malam rabi'u shi kuma ya tafi muhabara a wani masallaci wanda tun da dadewa ana roƙon shi ya zo ya ba su ko muhabara ko su daya wanda kowane ƙarshen wata ake wannan muhabara a ranar lahadi shi ne ba a samu an ci nasara a kan shi ba sai jiya to jiyan kuma bai san yaushe malin zai dawo ba shi ne yanzu ya roƙe ni in zo in sauke wannan nauyin to yau kuma da malam ya zo na kira shi ya zo ya yi karafin shi ya ce ku sasanta da malam rabiu ne ta aka banna a tsakiya to karshe dai bayan da zan yi sai dai in zo in sauke wannan wajibin da fatan abin da za mu faɗa a nan allah ya sanya albarka a ciki ya ba mu daman gabatarwa da abin da ya kamata a gabatar kuma masu sauraro allah ya ba su daman sauraro kuma abin da muka ji allah ya amfanar da mu malam yace za a tashi akan babu tahrimu bai'il hadiri lil badi wa talaqi ar-rukban wal bai'i ala bai'i akhihi wal khitbatu ala khitbatihi illa an ya'dana aw yarudda ko kuma yuradda abubuwa ne da dama aka hada cikin babi daya kuma dukansu ababe ne da musulunci ya haramta su wanda ya hannu daga wa'annan abubuwan da aka hana shine bawan Allah na kwarai kamar yadda ya zo riyadu salihin to wannan yana cikin bayan Allah na kwarai yana cikin salihan bayi waɗanda idza qila lahum intahu za su hannu idan kuma aka ce musu if'alu za su aikata wa'annan abubuwa na farko bai'ul hadiri lil badi al hadir shine mazaunin birni al badi kuma shine mazaunin kauye abinda ake nufi a nan haramci ne haramcin mazaunin birni ya karbi kaya daga hannun ba kauye wanda ya zo daga kauye ya kawo kaya zai siyar a cikin birni ya ce kawo in siyar maka to an haramta wannan cinikin wata laƙi a rubban da kuma an haramta kai mazaunin birni ka tari mai zuwa daga ƙauye ya kawo kayan shi cikin birni zai saya zai siyar kai ka tare shi a hanya ka sayi kayan da farashi mai arha wannan ma an haramta wal bai'i ala bai'i ahi da kuma an haramta ka yi ciniki akan cinikin dan uwanka akwai kishiyar wannan shine wasauni ala sauni ahi ka yi ta yi a kan yi ɗan uwanka duk bayanan wannan za su zo a cikin hadisi insha Allah wal khitbati ala khitbatihi hakan ma ya an haramta ka yi nema a kan neman ɗan uwanka ɗan uwanka inda yake neman aure kuma yarinyar da yake nema ya aure ta shi bai janye ba shi kuma ba a mai da shi ba sai kai kuma sai ka je ka shiga ba tare da izininsa ba ba tare da gidan an mai da shi ba yasa aka ce illa an ya sai shi dan uwanka wanda ya fara nema ya baka izini ka taya shi nema au kuma yuraddu ko shi kuma shi dan wanda ya fara nema ya kata gidan ba a san shi an mai da shi to a lokacin sai ya halarta ta shiga neman to kun ga babin shi ma kamar hadisi ne babin ya tattara mana wato duka bayanin da yake cikin hadisan gaba daya hadisi na farko shine hadisin anas hadisi na biyu shine hadisin abdullahi ibn umar hadisi na uku shine hadisin abdullahi ibn abbas hadisi na biyar حديث hadisin abu huraira الله تعالى عنهم أجمعين sai hadisin ibn umar na biyar حديث na biyar hadisin abdullahi ibn umar sai kuma hadisi na shida hadisin الله ibn amir أجمعين ta'ala abin mamaki wayannan sahabbai gaba daya da suka rawaito wannan hadisan banda guda ɗaya a cikin su dukkan su kan riwaya daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam al muktabuna min as-sahaba sahabban da su suka fi kowa riwaya daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma su bakwai ne an samu guda uku a nan guda hudu an samu guda hudu a nan na farkon su Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu Abu Huraira wanda shi rayuwar shi gaba daya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hudu ne shekara hudu ya yi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba abin da ya saura daga rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai shekara hudu amma ya iya tara hadisan da ba sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya tara har ma wa'annan guda bakwai da su ma ana lissafa su daga cikin mayawaita riwaya ba wanda ya rawaito rabin abin da Abu Huraira ya rawaito Abu Huraira ya rawaito hadisai dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu ko dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu shi kuma wanda yake bin shi wajen yawa yawan hadisai shi shine abdullah ibn umar abdullahi ibn umar ya rawaito dubu biyu da da talatin yanzu abdullahi wanda yake bin abu huraira wajen yawan hadisai idan aka hada yawan abin da ya rawaito aka hada irin sa biyu bai ke na abu huraira ba za ku ga idan kuka kasa dubu biyar da da bai bada ko kuma ya ci kashi ɗaya a ciki ya ci abin da abu abdullahi bin umar ya rawaito to wannan yana cikin falalan abu huraira radiyallahu ta'ala an a wannan shekarun gaba daya ya ware kanshi ya nemi ilimi a wajen manzo Allah sallallahu alaihi Sallam tare da wasu tabubba wanda ya tallafa mishi ya iya hada wannan hadisan wanda yake bin abu abdullahi bin umar wajen adadin hadisai ne anas ba anas ba hmm. oh. aisha ta radiyallahu ta'ala anha aisha 2,210 ai anas ya ce aisha domin anas ba ya rawaito 2,286 2286 shi ne adadin abinda anas ya rawaito shi ne na uku wajen adadi sai kuma na na aisha rabi allahu ta'ala an ta kuma ta rawaito nawa 2210 ita ce ta ta hudu wajen yawan riwaya sai أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه جابر دي سيكما جابر شيء يزول نوا جابر رضي الله تعالى عنه با جابر با عبد الله بن عباس شيني ننوا النبي domin shi ya rawaito dubu ɗaya دي تدي shida دي sittin جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يا رويت دبودا دتريبير دا 40 دبودا دتريبير دا 40 ما في ترنجين سو ا cikin riwaya shine Abu Sa'id رضي الله تعالى عنه shi kuma ya rawaito dubu daya da dari daya da saba'in dubu daya da dari daya da saba'in bari mu koro hadisan عن أنس رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادل وإن كان أخاه لأبيه وأمه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا السلع لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا الركبان ولا يدع حاضر لباد قال له طاووس ما لا يدع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجسوا ولا يدع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها وفي رواية وفي رواية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر لأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على ثوم أخيه ونهى عن النجش والتطرية متفق عليه وعن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يدر رواه مسلم وأن سورة قندائم حديثا مسألة لندسكي سكين wa'annan hadisan kamar guda biyar ne matsala ta farko ne an yadi a hadirul libadin an yadi a hadirul libadin haramcin da ya zo kada shi ɗan birni mazauni a cikin birni ya ce wa ne wanda ya zo daga ƙauye kawo kayanka in taya kasiyar ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana ba kauye ne ya zo da kayan shi daga kauye sai kai kuma ka ce wane kawo kayanka in taya ka siyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haramta wannan fa'idan wannan haramcin ko kuma hikimar wannan haramcin ita ce a cikin wannan mu'amala mutane biyu za su tutu mutane biyu za su cutu ko kuma mutane biyu za su samu fa'ida mutane biyu za su samu fa'ida shi ba kauyen da ya zo zai samu fa'ida shi kuma wato mutanen birni mazaune a cikin birni su kuma za su samu fa'idan shi ba kauyen shi yasa manzo za'ala sallallahu alaihi wasallama yayi wannan halin kai kada kai ɗaya ka je ka ce wani kawo kayan ka in siyar maka fa'idojin sun damu na cikin hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da'in nasa yarzuqu ba'dhum yarzuqu ba'dhum ba'dhan da'in nasa yarzuqu ba'dhum ba'dhan kabar mutane su amfanar da junansu kabar mutane sashin su su arzita sashi bisa wannan hadisi ta yaya mutane za su arzuta junansu ta hanyar ciniki za su arzika junansu ne shi ba kauye da ya zo watakila yana son ya siyar da kayan da araha domin damuwar shi ya koma da wuri ya koma ƙauyensa da wuri-wuri to a nan kuma tun da yana son ya koma da wuri ba abin da ya dame shi ko nawa za a bashi a kan kayan shi a nan kuma fa'ida za ta zo shi kuma mazaunin birni domin shi ya samu arziki domin ya samu kayan da da sauki to hikimar da take cikin wannan hanyar kenan zuku ba a ba'dhum min ba'd wato ka bar shi ba kauye ya sai da kayan shi da arha shi kuma mazaunin birni ya samu mai fa'ida wannan arhan domin yawanci fa'idan da shi ba kawai zai samu shi ba a sayan kayan shi wato akan bashi an san lallai al'adance ƙauyawa da suke zuwa ana tarban kayan su a nan take ake ba su kayan su amma iya goma hannun dillali ba me tunanin ku da yadda ke to fa'idan da wa shi ba kawai zai samu kenan idan ya dinci siyar da kayan shi to a nan take zai karbi kayan shi fa'idan da shi mazaunin birni kuma zai samu shine kuma zai samu kayan da zai da sauki alhamdulillah malamai wato sun yi simbabi suka ce tun da a hane a nan idan shi mazaunin birni ne ya yi tambaya cewa ne kawo kayan kan sai aka siyarwa wannan shi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta amma idan shi ba kawai ya ce ne ga kaya na ka taya ne siyarwa malamai suka ce wannan babu damu domin shi ya nemi taimako a yi masa amma kuma malamai sun yi raji hadisin ya gami ikari tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yace la yabi'u hadir li ba'd li kuma bai istisna'i ba bai ce illa bai kawo illa ba tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo abu a dunkule to a bashi ne a dunkule sawa'un shi mazaunin birni ne ya nema ko kuma shi da kauyen shi ya nema duka hali biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haramta hadisin ya gane duka malamai kuma suka ce wannan halin da aka haramta ke amma akwai halin da aka halarta halin da aka halarta shine idan shugaban gari ya wasa ya farashi na musamman sawa'un kaya ne da aka taho da su daga ƙauye ko kuma kaya ne da suke suke cikin gari ya yi musu farashi na musamman ba ƙari ba ba ne to a nan kuma an ce babu laifi shi mazaunin birni ya taimaki shi wanda ya zo daga ƙauye ya sayar masa da kayan domin ba wata fa'ida da za a iya samu a nan ba wata fa'idan da shi mm, shi wanda ya zo daga ƙauye zai samu shi kuma dan birnin ba wata fa'ida da zai samu ko ba haka ba ne abin da ya sa kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya hanya a nan shi ne a samu fa'idar wanda ya samu kudin shi da wuri shi kuma wanda ya samu kaya da arha amma tun da shugaban gari ya yi wa kaya farashi shi girin farashi ya zama ɗaya farashi kuma labari ya kai ga ƙauye cewa ga yadda shugaba ya yi wa kaya farashi shi ke idan su sun zo kenan sun san farashin kasuwa saboda haka babu laifi a nan to a taimaki juna shi mazaunin birni ya taimaki shi ba kauyen ya a shi sai da kayan shi na fata an fahimci wannan shi na al'amul awal ke da al-mas'alatul ula ke aka ce wa in kana akahu li abihi wa ummi ko da dan uwanka ko da dan uwanka ne uwa daya uba daya sai ne ya zo daga birni ya zo daga ƙauye ɗaya da kuma mazaunin birni bai halatta ku wannan mu'amalan ba na fata an gane in za su lai wani kana a sabu da ummihi wa abi ko da ɗan ɗan kunka ne shi shakiki hmm, wa ɗaya uba ɗaya bai kamata a yi wannan mu'amalan ba ballanta na ma wasu waɗanda ba wata alaƙa da ta haɗa su المسألة الثانية shine talaqqi ar-rukban talaqqi ar-rukban talaqqi ar-rukban ar-rukban sune mutanen kauye masu zuwa da kaya daga kauye su kawo birnin su siyar ar-rukban din su dama al'adance suna zuwa ne da kayan akan me akan ragumansu suna haye a kan rakuma wansu suna tare da kayansu a kan rakuma wansu kuma kayansu ne zalla a kan rakuma suna zuwa da kayansu eh, ka ababen hawansu ne ababen hawan suna a rukuban za su zo suna haye a kan ababen hawansu suna a rukuban ma'ana a rukuban ke mutanen da suke zuwa daga ƙauye suna haye a kan ababen hawansu za su zo da kaya cikin birnin su siyar to kada a tare su misalin kasuwan da take ci ko da ranar alhamis kuma kowace ranar kasuwa wato mutane kan zo da kayan su daga kauye su siyar da misalin karfe biyu sai ke kuma sai ka je ka tare su a hanya da misalin karfe ɗaya sai ka abin ka tare su kafin su iso kasuwa su san farashin kasuwa sai ka tare su a hanya sai ka sai kayan a hannunsu da farashi wanda yake kasa da farashin kasuwa to a nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yi wannan hanyar ne domin mutane biyu za su cutu mutane biyu shi ne su ne mutanen da suke zuwa daga kauye za su cutu na biyu kuma mazaunin birni su ma za su cutu ta yaya shi kuma da kauye zai ta yaya domin an hana shi sanin farashin kasuwa an tare shi a hanya bai san farashin kasuwa ba an kware shi an ce kayan a hannun shi a kan farashi ba wanda ake wato ba farashin kasuwa ba shi kuma mazaunin birni shi kuma an cutar da shi ba bar kayan ya zo Hmm? babar kayan ya zo cikin birni ko kuma cikin kasuwa sun ce kayan da araha ba shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama yi wannan hani shi yasa a cikin wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ce duk wani ba kauye da aka tare shi a hanya aka ce kaya a hannun shi da farashi mai araha? to in ya shiga kasuwa ya gano an kware shi yana da zafi nawa biyu tsakani ya zartar da mai da cinikin ko kuma ya ne ya fasa sai nuna cewa to a nan mutane biyu za su cutu shi ba kauye mai zuwa da aka tare shi da mutanen birni waɗanda ainihin sun da ne suna jiran kaya su zo su saya to an kware su an tare ainihin fatakan ko kuma fatakan a hanya to an sai kayan a hannunsu gaba daya to kenan su waɗanda suka tare wa'annan ƙauyawan sun yanke arziki daga mutanen gari ke kuma sun tauyewa wa mutanen ƙauye waɗanda aka tare su irin wannan cinikin ana ce masa zai ulgara ko kuma zai ulgarin domin akwai cutar da mutane da yawa a ciki masu tsayarwa da masu tsaye المسألة الثالثة مسألة كأكو اتتبه بيع المسلم على بيع أخيه وأن رواية ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا السلع لا تتلقوا السلع سلعة su ne kayan da ake tahowa da su cikin kasuwa su ne asila sila'atun guda ɗaya ke yanzu. asila jam'i jam'i ke yanzu. asila kada ku tari ainihin wato kayan da ake tahowa da su daga ƙauye kada ku tari kayan ku siye su da farashi mai arha hatta ba sa biya ila al-aswaq ku bar su har sai sun kawo kayan cikin ina cikin kasuwa an gane wannan hadisin yau hadisin ibn abbas ma shi ma bayanin da yake yi kenan la ta talaqqawar rukbana wancan hadisin na abdullahi bin umar asila kaya to na hadisin abdullahi bin abbas kuma ar-rukban mutane kenan anan kuma kaya la ta talaqqawar rukbana kada ku tari mutanen da suke haye a kan ababen hawansu tare da kayansu za su taho cikin birni su sai da kayansu kada ku tare su a hanya ku sai kayan a hannunsu wala ya bi hadirun libadin wala ya bi hadirun libadin kada mazaunin birni ya karbi kaya a hannun ba kauye ya siyar masa sai tsawus almajirin abdullahi bin abbas sai shi bai gane wannan hadisin ba bai gane wannan hadisin ba harshen larabci ke na amma shi ba larabci na amma bai gane ba ce ma matin tambayar tambaya harafi ne na mai istifham ce ma wato me kike nufi la ya fi hadiru ne me kike nufi da wato me ake nufi da la ya fi hadiru ne kada mazaunin birni ya siyarwa wato ba kawai shi ne ce masa Allah ya kunu da mutum tsara kada ya masa dillan cike domin shi ba kawai shi dan birnin wanda ya karbi kayan ta zai samu ne ba ko ba zai samu eh zai tambaye ai da kawai nawa suke son a tsayar maka da kayan ka a dubu goma to shi ke shi nawa suke ganin zai iya siyar <laughs> to wannan shi ne la ya kunu na musulta kada ya mata ne lillanci ga aikin lillanci tun zamanin mutum Allah an hana aikin lillanci to ga dillalai ba sa yin albarka ba ba sa yin arziki ba suna hana ruwa gudun wallahi ni lokacin da nake neman wani gida na haya ina zuwa a lokacin na zo wajen yin da tsari da ce to ga bukata ta ce ta kawo ta kuɗi ta kai dubu ɗaya na ce don Allah kai hakuri ni almajiri kai hakuri dan Allah ce wani yaro mu inda Allah muka sa a gaba na inda irin abin da ka faɗa kowa zai zo ya faɗa a ce mana Allah kuma mu bi to da mun gudu ne wallahi to abin da ya biya mun ke ni tun kuma tun wannan lokacin kuma na san illan wa babu Allah ma a fita la yakunu lahu tintara kada ya mata dillanci sai ka ce ga abin da nake son a siya min da kaya na sai a yi watanni in ba yadda shi yake son a siya ba domin ya samu nashi bayan watakila ya tashi ya tsira da abin da ke baka tsira da shi ba to akan hakan to ya tauyewa shi mai kaya haƙƙinsa eh, shi kuma ya tauyewa mutane hakinsu ko kayan zai ɓaci zai lalace kun ba shi ba da mashi ne mutafakun alaihi hadisi na aka ce mutafakun alaihi bukari da muslim domin ya kawo a cikin mukaddima cewa tsarin da zai bi a cikin wannan littafin shi ne idan ya ce mutafakun idan ya ce wa hadisi mutafakun alaihi abin nufi da shi ne rawahul bukari wa muslim to za mu ga kan almasala ta talita mas'ala ta uku ko kada ayyabi wal muslim ala dai akhi kada musulmi ya yi ciniki akan cinikin dan uwan shi ta yaya musulmi zai yi ciniki akan cinikin dan uwan shi misalin takwa hmm, malam alqasim ya da man zaitun yana sayarwa akan nawa nawa akan naira hamsin hamsin malam hamza yana da min zaitun ko ba haka ba ne to shi ma akan naira hamsin hamsin din ne hmm? <laughs> malam umar ya zo wajen malam alkasim ya ce to na da zaitun sai ya biya shi da ya biya shi ya kama hanya sai malam hamza ya zo wajen malam alkazin ba malam alkazin ba ya zo wajen malam kuma ce a kan nawa nawa ne malam malam ya sayar masa ranar wani kayan a kan naira hamsin hamsin to ni a waje na kai nera uku uku ne kuma a hamsin hamsin ko ni a waje na arba'in arba'in ne to yanzu tunaninku me malam Umar zai zai tunanin janyewa ne a daga daga cinikin illan hannun kenan illan hannun kenan shi wanda ya saya din to zai yi kokari ya fasa wannan kasuwancin ne ya ce ya koma inda ake sai da kayan mai naira arba'in arba'in wa ake wa illa a nan malam alƙasin to kun ga anan masu sayarwa guda biyu ne mai saya kuma guda ɗaya domin kishiyar wannan ma kishiyar wannan ma za ta zo kar ku rikice a nan masu sayarwa ne guda biyu mai saya kuma guda ɗaya mai sayan ya zo ya sayi kaya a hannun ɗayan mai sayarwa a kan naira hamsin hamsin sai kuma ɗan mai sayarwa ya tari shi wanda ya saya ce nawa nawa su saya maka da wannan kayan shi naira hamsin hamsin ce to ne zan ba ka shi akan nera naira arba'in arba'in kaga zai tsira da nawa naira goma goma hmm? malam umar zai bar naira goma ta tafi a banza musamman ma a wannan halin da ake ciki to illan kenan illan hannun kenan shine wato za a cutar da ɗayan mai sayarwa to wala ya zumu ala zauni a kuma kada ya yi ta yi a kan tayin ɗan uwanshi a nan kuma masu taya guda biyu ne mai wa kuma guda ɗaya yanzu mu mai da malam alƙasin shi ne mai ruwa. malam hamza da malam umar su ne masu taya ko malam hamza ya zo wajen malam alƙasin ya ce zai tuwon a kan naira hamsin hamsin a kan nawa naira hamsin hamsin sai malam umar ya zo wajen malam alkazi a kan nawa nawa ka bar wa malam hamza kayi a kan da wani na tsara maka naira goma goma ni zan biya a kan nawa nawa cikin cikin to yanzu eh, me kuke ganin malam hamza zai malam alkazi zai eh ai zai bi malam umar ne ko duk inda ya shiga zai bi shi ya dawo da shi to cinikin nan ba ni na bukatan kaya na ban da ragowa ban da ragowa a gida wanda na siyar maka ashe wanda zan kai na amfanin gida ne ya dawo da shi domin ya ya tsira da nawa goma goma to nan kuma an cutar da wa da mai saya na farko an cutar da mai siyan ruwa ko a na biyu kuma an cutar da wa yanzu an waje mai mai da wani matsaloli guda biyu za ka yi ne mai dawa ba za ka rikice ba a alhaji a jiki to ka kawo mu na farko hmm. shi ne matsalar wanda ya fita zuciya shi ne ya guda ɗaya ne ya fi cewa kuma guda biyu bayan an zuwa an siya a gurin mana alƙasin misali naira hamsin hamsin ya san fara tafiya shi kuma ɗayan da tare shi ya ce mai nawa nawa ya siya sai ya ce naira hamsin hamsin sai ya ce shi yana da shi naira arba'in arba'in na farko ke na biyun kuwa shi masu masu siyan su ne shi ko mai siyan mai siyarwa shi ɗaya to yanzu ya siya misali a wurin mala alƙasin da naira hamsin bayan ya tafi sai wancan sai shi dayan ya zo ya ce ma mala alƙasin nawa nawa ya siya mai sai ce mai naira hamsin hamsin sai ya ce to shi zai siya naira hamsin. barakallahu ya zauna za ka ji ake biyu sha to wannan ita ce al-matsala ta uku matsala ta hudu shine nema a kan neman dan uwa hmm? ko ba haka bane misalinsa wannan a bayyane inda malam alkatin yake neman aure ko kuma malam alkatin yana neman yar gidan wani ko ba haka bane kuma tun can da amma malam hamza ya kulla san wannan yayin a zuciya sai dai yana jiran yi ya daidaita kafin ya fara motsi to sai ya gama na alkazin ya riga ya riga ya shi zuwa gidan to sai abin ya dame shi sai shi ma ya fara zuwa to wannan abin da shi malam hamza ya yi shi na abin da mutum allah ya hana ana ce wala ya tsubo ala isbati akhi to a hali biyu ne aka ba mu malam hamza dama shi ma ya fara nema hali na farko idan ya zo ya nemi izinin alkazin cewa wannan yarinyar ba da kike nema tun da jimawa ni ba ina son kawai ina jiran yanayi ne ya daidaita in fara zuwa to amma kuma ga shi ka riga ni shi ka bani izini mu gwabza <laughs> to an ce illa an yada na ko to ba ce idan malam alƙasim ya yi masa izini da ya ce bismillah ga fili ga gauki hmm? dama ita kifi ne a cikin rijiya ko kuma a cikin kogi kowa zai zo ya je baki yawwa to idan ya yi shi malam alkasin ya masa izini a wannan halin ya halatta ya shiga hali na biyu idan malam alkasim bai yi mutu a wannan gidan ba ya kasa an mai da shi ko kuma bai cika sharuɗan da ake nema ba ko ba haka ba ne bai cika sharuɗan da ake nema a gidan ba sai aka dakatar da shi shi kuma wannan malam hamza yana bincike yaushe zai samu wada zai kyau yadda zai kyau shi ma ya shiga ma ba wai ya je kiyamun laili Allah ya jefa gaba tsakaninsu ko kuma Allah ka dakatar da wani a cikin wannan lamarin da to wannan ba kyau wannan addu'a bil ma'siyati addu'a bil ma'siyati shi zai kasance tsakanin a targhib wa tarhib hmm? to wata kila to Allah zai dakatar da shi wannan al'amarin ka sani matar wani ba za ta kasance matar ka ba abadan ma asba'aka lam yakun musibaka, abinda Allah ya rubuta ya kubuce maka alkhairi ne ku sharri ba zai taba samun ka wa ma asabaka kuma ba lam yakun musibaka, abinda kuma Allah ya rubuta zai same ka alkhairi ne ku sharri to ba zai kuskure ka dole zai zai same ka saboda haka akan me ka je ke tsaron Allah kana wata addu'a mummunan addu'a kan ɗan uwanka to shi dai ya zauna ko ya kama wata tashar ko kuma ya zauna kuma yana jiran al'amarin ubangiji sai ya gawa ne da wanke sun dace sa'annan ya kama tashar ko kuma ya zauna al'amari ya tabarbare ko kuma ya yi mishi izini ko kuma a mai da shi shi wannan wanda ya fara nema sa'annan ya shiga cikin wannan halayen ya halarta shi dan uwa ya nema akan neman dan uwansa ina fatan an fahimta wannan ita ce al-mas'ala ko ar-rabi'a rabia a riwayar akwai wata riwaya ko ko hmm, riwayar abu bari mu shiga wani abi rajin lawa an qala na rasulullahi sallallahu a wasallam an yaji ahadul libali sun wuce wannan wala tanajashu yawwa ga wata mas'ala wala shu wannan wani irin cinikayya ne da ake a jahiliya an shi wannan cinikin kuma yana zuwa ne a cikin wato bai'ul muzayida akwai wani cinikin da ake kira bai'ul muzayida ciniki ne wanda zan kawo kaya Hmm? ba zan wa kayan farashi ba in ce wane nawa ka ce kayan nan Tito na ce kayan dubu daya sai ce wa zai kara sai wani mala ne ce to ni na kara ɗari biyar wancan kuma ya jaje ce to ni na kara ɗari biyar na ce shika dubu biyu wani ya ce dubu uku wani shine bai'ul muzayida bai'ul muzayida yana da asali a cikin musulunci don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya so da kwano da kofi zai je da su sai ce wane ne zai sayi wannan kofin da kwanon a hannuna sai wani sahabi ya ce ya manzon Allah na saye su da dirhami daya sai ce to kuma ba wanda zai kara mun sai wani sahabi ya ce ya manzon Allah na saye su da dirhami biyu sai ya ba ma mai dirhami biyu wannan shirke ya halarta an gane wannan to damuwa a nan shi ne a najash najash din shi ne ka zo ka yi ƙari ba da niyyar siya ba domin ka cutar da wani mai siya domin a lokacin da kai ka ce na sayi kayan a dubu biyar kaga ka daga farashin kayan ko baka daga ba ka daga yanzu kai ba ka da nufin za ka saya ko yanzu wani wanda zai zo ya saya ko ya taya sama da dubu biyar ko kuma ya tsaya nan ko ba haka bane to alhali ke baka saya ba kuma ba mai hali ya tsaya ya saya kayan a dubu biyar ke kuma ka riga ta sanya wa mai kayan kwaɗayin dubu biyar ko ba haka bane to shi ya yasa manzo Allah ya sallama ya hana wannan cinkin ce wa annabi wala tanajashi wala tanajashi kada ku yi cinikin da ake kira annajashi kada ka yi tsari a kan farashin kaya ba da niyan wanda shi na annabi an fahimci wannan to wa wala ya biyan rajul ala bai ya akhi mun wuce wannan matsala ko ba ga wani kada mutum ya ce ga kan cikin dan uwan shi wala yaqtu ala khidbati ala khidbati akhi kada ya nema akan neman dan uwan shi mu wuce wannan sai kuma ga wata matsala wala alil mas'atu salata ukhtiha li takfa ma fi ilahiha wannan wato sharadi ne an ce al muslimuna ala shurutihim musulmai suna kan sharadin su sai dai sharadin da ya haramta halal ko kuma ya haramta mai ya halatta haramun ko kuma ya haramta halal wannan sharaɗin ba za a zartar da shi ba to ga wani sharaɗi a nan an hada mace wadda ake neman aurenta a matsayin ta biyu a matsayin ta nawa ta biyu to an haramta mata ta kawo wani sharaɗi ta ce to kafin na aure ka sai ka tafi uwar gida shine ma'anar wala tas'alil mar'atu falata ukhtiha kada mace ta nemi takin ɗan uwanta a nan an ce mata ɗan wanta ba na gine ba ɗan uwanta a cikin mai musulunci wato ita ce wani gidan kada mace ta nemi takin ɗan uwanta domin ta kifar da abin da yake cikin kwanonta, me abin da yake cikin kwanonta, mijinta kenan ai idan an sake ta ta rasa mai ta rasa mijinta wani ni'imar da take cikin a wannan gidan do an raba ta da mai da wannan ni'imar to shi ne a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a gaskar da wannan sharadin ba sharadi ne wanda ya mai ya ya haram da mai halal ya haram da mai halal wannan shi ne domin halalun ne shi mijin wato ya dawamar da wato rayuwa da matar ta fari wannan kuma ta zo tana neman a take ta kafin a yi aure da ita to a nan jami'in ta nemi ta haramta ku ta haramta halalu wato wannan sharaɗin nata ya mai ya haramta abinda Allah ya halarta an gane ku wannan hadisin sai kuma wata riwaya ko da ta zuko na rasulullah sallallahu alaihi wasallam an talaki mun mutu wannan matsala ko ba haka bane wa an yabda al muhajiru li arabi muhajiru shine a nan shine mazaunin birni ke li arabi ya sayar ma wanda ya zo da kauye kauye mazaunin birni an hana shi kada ya kalli kayan da kauye ya sayar masa da kuma wa an tajtani al mar'atu talaka ukhtiha mace ta kafa sharadi sai an tafi ɗan uwanta kafin a aure ta wannan mamuti wa an ya yatama rajulu ala dawni akhihi mutum ya yi tayi akan tayin dan uwan shi nan ma mun ko wa na'a anin najash ya kuma ya yi hani akan cinikin annajash nan ma mun wuce kuma mun sai kuma wannan at-tasriya nan kuma an hana abin da ake kira at-tasriya me ma'ana at-tasriya at-tasriya abin da ake a jahiliya kenan shine at-tadlis ka ɓoye aibin kayanka kafin kayanka da ka kawo kasuwa akwai aibi sai ka ɓoye aibin a cikin wannan maza sallallahu alaihi wasallam yace min ghashana fa laysa minna ya wuce wajen wani mutum yana sai da abinci sai manzon Allah ya tsoma hannun shi cikin wannan abincin ashe a kasan wannan abincin akwai ruwa ya jike sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ke ne wannan kuma me ya ce wallahi a sabatu a sama sama ki ta same shi ruwa ke to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to me yasa baka bayyana wannan yasan me yasa baka bayyana illan da sama ta yi wa ba saboda haka duk wanda ya saya in ya yi masa sayan kuma in bai zuba ya wuce ko ba haka bane to shi shine ka ɓoye aikin kayanka ya haramta to a tafsiriya a nan wato tana da tunkiya ba amfani da a tafsiriya sai akan dabba dabbobin nema ko akuya ko tunkiya ko saniya ko kuma tazuwa an gane to tana da illa illanta nonanta baya taruwa sai yan ajiyar an tso lokaci kamar sati biyu ko sati uku kafin nono ya taru a taka to sai kake son ka rabu da wannan sa domin ka sayi wata sai ka zauna sai kai sati uku kana tara ne nonon <laughs> da da ya taru sai kake kasuwa shi kuma wanda ya saya ya daukacewa ya so ya daukacewa al'adan wannan sani al'adan ta shi ne cikin mai nono a <laughs> shi aka shi ne to sai da ya saya kuma ya kai gida ya tatsa sau ɗaya yana jiran karo na biyu <laughs> "Bin samu ba nono ya bushe to ya ɓoye aibin kayan kenan shi na A tasiriya. shine ka tara nonon dabbarka sai ya taru gaba sa sa'annan ka kai kasuwa domin duk mai saya in ya gani ya ɗauka cewa al'adan wannan dabbar ke shine tana da eh, nono in a tasiriya mun za su alaihi wasallam ya hana wannan a tilli wannan cinikin misalin sa masu kayan gwari masu tumatir masu dankali to duk irin abin da suke aikatawa gaskiya musulunci bai yarda da shi na irin asara ƙanana a ƙasa a zuba manya a sama a cikin mai zai ka zo sai ka zuba ka ga manya ka ɗauka duk haka suke zuwa ƙasa sai kuma a duniya to wannan shi ne dalili an ce ba alƙismu ba ma haka ke nafsika hmm? wa karita an a rai ne annan laifi shi ne abin da ya kai kawo a zuciyarka zuciyarka wanda ta nufi da shi ba kuma lokacin da kike aikatawa ba ta son wani ya ganka yanzu wannan aikin ba ta son a gani ko ba haka ba ne sai ya nuna cewa mai ke da kanka ba ganatu da shi ba laifi kenan abin duk abin da za ka yi ba ta son a sani to laifi ne face wajen ikhlasi face aiki na ibada wanda za ka yi a ɓoye domin mai ka sanya ikhlasi a ciki to tallisi a nan abinda ake nufi da ɓoye aibi a nan ko kuma duk abinda ka ɓoye ya zama akwai laifi a ciki ta ɓangaren mu'amala kenan ba ta ɓangaren ibada ba ɓangaren ibada ana za a mai a ɓoye dama ɓangaren mu'amala kuma ana son a a bayyana idan ka so ɗan uwanka tuhibbuhu billah ana son ka je ka biya mishi cewa ne uhibbuka be fillah ka mu'amala ce duk abin da shi ya shafi mu'amala a bayyana abin da ya shafi kuma ibada <laughs> a koye shi to Allah ya sa mu dace masu dankali kuma ciyayi suke tarawa a kasa <laughs> in ta zuba dankalin a ɗan sa cika da ne ciyawa a ɗan zuba kuma a ɗan zuba ciyawa a tsakiya har haka ne har buhu ya zo ya cika to wannan tajiki ne wanda wato musulunci ya haramta duk wani ɓoye aibin kaya ana kiran shi tajiki to haramun ne a cikin musulunci wa an ibn umar mai akwai sabon abakin hadisin abdullahi ibn umar babu la yadi ba'dukum ala bai'i ba'd wala yaktub ala khidbati akhi illa an ya'dana lahu sai dan uwan dan uwan shi ya yi shi izini shi ma ya zo ya nema sai kuma hadisin ubbatu ibn amir radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'minu akhul mu'min mu'mini kan dan uwan mu'mini ne ko ba haka bane Wala ya hillu li mu'minin bai halatta ga mu'mini ba an yabta a a bai'i akhi yayi ciniki akan cinikin dan uwan shi wala yaqub ala khidbati akhihi hatta yadara kuma kada yayi nema akan neman dan uwan shi hatta yadara har sai dan uwan ya ga matsala ta faru tsakanin shi da ita wadda ake nema sai ya rabu da ita hatta ya dara har shi ya janye da kai shi wanda ya fara nema a lokacin kuma kai kana da dama ka zo ka fara nema ko kuma yi maka izini abu uku ke na hali uku ke na halaye uku aka baka dama ke nema na farko idan shi ya janye ko ba haka bane na biyu idan ya yi maka izini duk a taru a cikin filin daga ko kuma shi a gidan an kore shi to a wannan halaye guda uku ke ya halatta wato ta jefa guga to ina ganin wannan shine karshen wannan ba ko ba haka bane kuma yana da son mu da aya a nan rawahu muslim muslim shine ya rawaito wannan hadisi to da fatan abinda muka faɗa muke daidai ya Allah ka ba mu ladansa abinda muka kuskure ya Allah ka yafe mana wa atiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin wa wa wa wa wa wa wa wa halitta a musulunci wani shugaba ya saka jiha ko a saka gaba da ya ce abu ka gaza kudin da za a kai shi ko wani ɗan kasuwa ya yi. ya halatta shugaba ya yi wa kaya farashi daidai idan wato an samu damuwa ta bangaren su masu kasuwar wasu sun ce kayan su da tsada wasu ma sun ce kayan da arha kaya kenan a wannan halin an ce ya haramta da shugaba ya sanya wa kaya farashi domin idan ya sanya farashi ainihin waɗanda suke ce kayan da tsada to za su za su ne ko ba haka ba ne su kuma waɗanda suke ce kayan da arha kuma za su bi a wannan halin to ya haramta shugaba ya sanya wa kaya farashi domin akwai sanda kaya ya tsada a cikin garin madina sai sahabbai suka ce koke wajen masu Allah da alaihi sallama. suka ce ya mazan Allah sa'ir lana sa'ir lana ya mazan Allah ka sanya mana farashi kaya sun yi tsada sai mazan Allah sallama ya sallama ya ce inna Allah huwa al-sa'ir ar البادر القابل وإني لأرجو أن ألقى الله يوم القيامة وليس منكم من يطلبني بكذا zuwa ƙarshen riwaya mulatu bayan sallama ya ce allah shi ne mai sanya farashi shi ne kuma mai amsa bayansa shi ne mai shimfiɗa arziki mai kuma kama arziki ni ina tsoron gobe kiyama ɗayan ku ya zo gaban Allah ya ce ya Allah Muhammadu ya sauya mu kina domin shi ya ce kaya da tsada manzon Allah kuma ya sanya wa kayan farashi farashin da ya ke ainihin abin da ya ce kayan ba to a wannan halin ya haramta wato shugaba ya sanya wa kaya farashi da wannan halittar amma idan shugaba ya san ga yadda kowa ya ce kayan wato an samu uniform price wajen siya wajen shi masu siyawan wato an samu wato da farashi ya suke saya to ya halatta shi shugaba ya sanya wa kaya farashi kun sai kaya dubu wato naira goma goma to yanzu kada kowa ya kara a kan naira goma sha biyu hukunci a kan naira takwas takwas misali to kada kowa ya kara kan naira goma goma a nan ko an yi adalci ko ba a yi ba to an yi wannan a domin a ji tausayi a tausayawa talakawa an gane wannan ana ya zo a cikin hadisi cewa bai da matar da za a auro ta inda shirya ko wacce ke cikin da fitawa to shi ne matsalar da ta ce ita ba za ta shigo ba misali za a auro ta kuma uwar gida na ita ce da zai ce misali uwar gidan ta bar ɗakin da take ta koma wani daji da ɗakin da uwar gidan ta kenan za ta shiga to me mutuncin wannan sannan kuma za a sasanta jani za a sasanta jani shi mijin zai zo na zai kira uwar gida ga shi ba abin da amarya take cewa wannan shi ne ko ba haka ba ne sharaɗi na kafa yanzu an bar an bar shi mai jiran cikin sakar da kafin wuya shi a ne zai kira uwar gida gaskiya an kunna Ya ke wuta gaskiya domin ita ita uwar gida in ta san wannan umarnin daga wajen an bai ne to kenan ba za a yi abin ba ke ba za a yi ba ko ba haka ba to wannan idan ita uwar gidan ta amince shi kenan amma in ba ta amince ba hakin ta riga ta zuwa gidan eh, don manzo Allah sallallahu alaihi yana ba ma Khadija hakkinta har bayan rasuwarta yana ambatanta har wata rana Aisha take ce ya manzon Allah me ruwanka da matattu a san mata da kishi me ruwanka da wadda su ga ta mutu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ta ce ta amince da ni ta yi imani da ni lokacin da mutane ta arzika ni ko kuma ta tallafa min kudinta a lokacin da mutane suka ruje ni da arzikinsu sai manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya bayyana fadalan Khadija gaba daya a gaban ita Aisha to babu laifi ke mai gida ka kiyayewa uwar gida matsayinta an gane wannan to wanda idan ita umar uwar gida ta amince da wannan sharaɗin shi ke a sai a ko kuma abubuwa ta zuwa ne Thank you. bawan Allah ya sa ina tambaya da wani mata ta ɗaya ne za ka mini shi na alhamdulillah ya rabu da